yau ina jin kamar biyu daga safar ko hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama 1445 ina jin kuma 19 ga watan takwas wato 2023 muna yi ma Allah baraka wa ta'ala godiya bisa ni'imar musulunci da ya yi mana kamar yadda ya zo cikin alkur'ani qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khairu bima yajma'u wannan addini da wannan alkur'ani da wannan manzo sallallahu alaihi wa sallama da Allah ya ba mu shi a matsayin ni'ima da wannan ce kamata kowa ya alfahari da malamai suna cewa alfahari ba abu ne wanda ake son sa ba amma alfahari da musulunci abu ne wanda ake da bukatar shi wallahu ta'ala ala. muna godiya ga Allah da ya haɗa mu a wannan wuri domin samun wasu al'amura da za su taimake mu a cikin rayuwa a godiya muke miƙawa ta farko ga su waɗanda suka shirya wannan tsari ko wannan aiki din Allah Ubangiji ya sanya albarka a cikin rayuwa Ubangiji ya karfafe mu cikin imani da kuma ayyukansu shi Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda yake so muna muku fatan alheri a cikin wannan tsare-tsare da aka kawo shi wannan gari na jihar Gombe kuma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala yadda aka zo lafiya muna roƙon Allah mai da kowa gidansa lafiya ya kuma ba shi lada na halartar wannan wuri wurin waɗannan tarurruka su ne tarurruka mafiya albarka tarurruka ne wanda ake tunatar da mutane wani abu da ya shafe su dangane da rayuwarsu dangane da abin da ya shafi addininsu sannan abu na biyu ko na uku zan iya cewa ita ce a wato shi ne babban bako da muke da shi professor sani rijiyar lemo sani umar rijiyar lemo wanda shi da zai gabatar da takarda a nan mun samu communication gap da zan iya cewa dangane da fahimtar time din da haka muna fata mutane za su yi haƙuri shi malam ya gama shiri eh, tun wajen kusan tara ba saura yana jira kuma bai san gurin ba kuma sai an ɗauko shi saboda haka yana ta jira ni na iso nan tun wani lokacin tara ma ina ganin wannan da ba a samu halarta da wuri ba larura ce ta communication gap da ba a samu ba kuma sannan abin da kuka yada a yanar gizo da abubuwan da kuka tuttura da yawa ya nuna karfe goma ne kuka saka sannan kuma a cikin program sai aka samu karfe tara za a fara da wani abu so an samu dai wata 'yar matsala haka ina ganin Idan haka waɗannan za a yi haƙuri kuma wala Allah ban sani ba lokaci zai zama zai yi wa mutane kaɗan don na san shi professor idan ya fara wala Allah ba mu san inda za a tsaya ba don shi za mu iya cewa ja gaba ne ba ja ba baya ba ko <laughs> saboda haka za a yi kuma ina ga kowa ya riga da ya san shi baya buƙatar wani kamar dogon bayani saboda duk mutanen da suke kallon social media ta social abin nan sunna tv africa tv ina ne da dai sauransu shi professor sananne ne don haka muna fata za a ba shi kyakkyawan sauraro a ji abin da zai isarwa mutane kuma khususan akan topic din da zai yi magana naga ana magana ne akan shugabanci amana abubuwan da aka tattara din a ciki suna da yawa wanda na kamar abubuwa ne wajen kusan guda hudu ko biyar dukkan su kowanne yana buƙatar lokaci mai tsawon gaske amma dai da yake an saba to na san mai yiwa zai tattara abubuwa ta dukkan su a samu tsokaci babban abin da za mu roƙi mutane shi shine tunda na ga kowa ɗalibi na ilimi ya kamata a ce da sa da takardarsa saboda akwai wasu muhimman al'amuran kila da za a ambata ya kamata ka yi jotin domin ya zama maka guziri musamman waɗanda suka zo daga ko'ina ko daga cikin garin nan suka zo ko ma daga wasu states ne suka zo lokacin da professor zai fara ya kamata a ce Ah, lalle kana da alƙalaminka da biron ka saboda na san za a samu koyin da yawa wannan ne kamar guzuri na ɗalibin ilimi ya zamanto yana da takardar shi yana da wani abu wanda zai iya domin ba kowane abu ne ake jinsa ake iya rike shi ba amma abin da aka rubuta shi yana zama dindindin abin da kuma haddace shi aka zai iya kofcewa saboda haka ma kutiba ne karra wa ma hufiza kuma farra don abin da aka rubuta shi zai iya tabbatuwa amma abin da aka haddace shi zai iya tafiya don haka muna yi ma shi professor fata da kuma addu'a Allah ya yi riko da harshen sai tsora shi akan daidai ya yi masa jagora cikin abin da zai gabatar ya buɗe ƙirjinsa ya saka masa annuri na haskensu shi ubangiji domin ya isar da wannan sako bisa yadda ya kamata mu kuma babu abin da ya kamata sai mu kyautata sauraro kuma mu kashe kunnuwa mu saurara sauraka daga yanzu dai ina fatan cewa wannan taro Allah ya yi a sa a yi shi lafiya kuma yadda aka fara shi lafiya Allah ya sa abu karshen sa lafiya waɗanda suka zo daga nesa ko daga nan duka muna fatan idan an tashi Allah ubangiji ya mai da kowa gidansa lafiya ya sa mu taron albarka yayi yi mashi professor jagora daga yanzu dai ni auku na na kaddamar da taron kenan saboda haka shi professor fal ya tafaddal mashkura jazakumullahu khaira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai dai ban sani ba a tsaye professor zai yi ko dai ya kamata tunda ai akwai sauran na ne <laughs> eh ta babu laifi dan ba ba komai insha Allah to na ok to to afuwan akwai ni abin da na tsallake na akwai jawabin da za a yi akramakumullah jazakumullah khairan afwan ah, insha Allah akwai tunda taro ne na ƙasa baki ɗaya kuma su wannan kungiya mai albarka su suka shirya wannan taro muna suna ah, a tsarin program din ya kamata su marabci baki su yi kuma jawabi dangane da shi wannan program din don mu san ina aka fito ina kuma ake ina aka dosa. muna fata a mana afuwa bisa wannan dan kuskure da aka samu na tsallake program din insha Allah yanzu za mu saurari jawabin maraba daga shugabar wannan kungiya ta ƙasa baki ɗaya hajiya maryam Othman wacce ita ce national amira ta wannan organization din kamar da kuma aka sani ta samu kwakwaran wakilci daga national secretary na'ibatul amira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 amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. mai girma babban bakonmu malaminmu sheikh muhammad sani umar lemu wanda shi ne zai ba mu keynote address chairman din wannan occasion sheikh adam bukuru babban mu matan vice president ɗin wannan ƙasa hajiya nana shatima wanda na tabbata wakiliyarta tana hanya da ita ɗayar baƙuwarmu hajiya amina na mai sambo babban babanmu his eminence sultan of sokoto alhaji muhammad sa'ad abubakar babban babanmu na wannan gari saifin gombe alhaji dr abubakar shehu abubakar matan gwamnoninmu wanda insha allahu suke nan ko suna hanya za su halarci wannan waje wanda ta saukar da mu matan gwamnan gombe hajiya asma'u inuwa yahaya matan gwamnan borno hajiya na na shatima Dr. Falmata um, um, Zulu, uwarmu wanda take kan hanya ita man Allah da za mu ɗinta matan gwamnan jigawa da ‘yar uwarmu a cikin da'awa wanda duk tafiyar nan tare da ta muke yi duk conferences mu take tare da mu yau Allah ya ɗaukaka ta mijinta ya zama deputy governor na Taraba Hajiya Adama Aminu Alkali wanda tun jiya ga ta nan tare da mu wannan matsayi bai hana ta zuwa conference ba gata tana tare da mu muna muku babban maraba da manya-manyan malamanmu da suke nan da duk sauran ba wai na kasa ko kun yi kankanta mu ne za mu kira sunan ku don rashin lokaci ne muna muku da babanmu babban babanmu wanda shi ne ya jagoran wannan al'amari a nan gari ya tabbatar da shi har muka samu kwanciyar hankali muka zauna muna nan babanmu ambasado um, yarima abdullahi muna maka babban maraba kuma mu ƙara yin babban maraba da gwamnan gaunan gari wanda in ba dai shi ba da ba mu samu zuwa nan wajen ba His Excellency Alhaji Inuwa Yahaya, muna fata muna muku duk maraba da wannan zuwa. A madadin Amira ɗina, Hajiya Maryam Othman, wanda ba ta ji daɗi ba, Allah kuma bai ba ta ikon tana tare da mu ba, muna wa kowa maraba da delegates ga baki ɗaya. Amon afuwa da babban Um, babban sarkinmu sarkin kaltungo muna maraba babban yayanmu ita ma da ta saukar da mu a wannan gari ta tallafa wa matan gwamna honorable aisha duku duk muna muku maraba muna fata allah ya saka muku da alheri don allah a mun afuwa zan karanta wannan speech mu da turanci it is with, great, it is with sincere gratitude to allah subhanahu wa ta'ala that I welcome you to the 16th edition of the Women in Dawa Annual National Conference here in Gombe. We give glory to Allah subhanahu wa ta'ala for prospering our lives and making it possible for us to be here today. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Women in Dawa is 20 years this year. Alhamdulillah, everybody should say Alhamdulillah. Alhamdulillah. It came into existence 20 years ago to ensure that the accurate teaching of Islam are propagated in the theory and practice, and women are positive role models in the society. Our annual conferences have contributed immensely in helping us to achieve these visions. These gatherings have been key in educating our members, creating awareness in, a, in tropical issues, and attempting to propose solutions. They have created a forum for us to evaluate assess and how we conduct ourselves and re-examine our effectiveness of our activities. Incidentally, this year marks our 20 years of existence as an organization. We believe that this is an appropriate time for us to reflect and assess our journey so far, in line with the teachings of our noble Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, that we should hold ourselves accountable before we are called to account. The presence of this organization has continued to grow in the northern parts of the country and FCT, with few states in the southwest keying into our programs. The organization has continued to intervene in noble causes, especially in various IDP camps scattered across the country, and sustainable support for orphans, widows, and the less privileged. A firm believer in the unity of the Ummah, and in line with our saying, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Hold firmly to the rope of Allah subhanahu wa ta'ala together and do not be divided. We have not relented in collaborating with other organizations like One Ummah, Muslim professionals in Da'wah. Our Amir of that organization is here with us and we appreciate your coming. Coalition of the Muslim Women Association, among others. These collaborations have strengthened the hijab advocacy improve the SME funding, extend scholarship programs for the orphans and the less privileged, improve prison outreach, youth empowerment and counseling services, among others. We are glad to inform you that several state chapters have instituted youth groups They are mentoring them. It is heartwarming for us to see a generation of Muslims with so much empathy and committed to the cause of the less privileged and in particular to the cause of Allah. We are presently drawing up modalities for them to properly train and be equipped to deal with the upcoming challenges so that we can have people that will take up the da'wah even when we are old. May Allah make it easy for us and for them. The Women in Da'wah Work-Off program, um, program is being tailored to support educational needs of the less privileged. And that is one of our key and important project for now, especially the girl child. We continue to seek for your continuous support in cash and in kind to ensure that this program is, is, is, is executed successfully and stands the test of time. May Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for us and accept our noble efforts and make it a part of uh, our gaining journey. We cannot claim to have met all the needs that we are planning to. We believe it is right to say that our presence has brought circum to many. We pray that Allah subhanahu wa ta'ala will accept our little efforts and continue to use us to impact positively on the lives of others. Amen. The theme of our conference. The theme of this year's conference is the ayah of the Quran, which is ayah 6165, and it is He who has made you successors upon the earth and has raised some of you above others in degrees. That is one. That He may try you through what He has given you was chosen in the recognition of the fact that new leaders were recently elected and inaugurated. There is need to retaliate to, to, to reiterate the burden of leadership in easing the path of the citizens, guiding them to higher level of existence and, easy, and easing their difficulties. This has become very pertinent in these uh, times that the nation is facing unprecedented challenges. While there has been considerable improvement in the security challenges in some parts of this country, the current economic crunch in the country has further worsened the poverty situation in the country. This is at a time when the family structure is under severe threat. The imminence of the substance abuse is sprinkling out of control, and the negative influences of social media and the LGBTQ are on the increase. There is the urgent need for a holistic assessment of these problems and providing lasting solutions. This can only be possible if we understand how these problems are interwoven and address the needs, the root causes in the internet with realities of our ever-changing world. In view of these emerging challenges, it is important for institutions to restructure, realign, restructure, re, re, restructure, strategize, and rebrand their focus. Procedures and strategies in order to address this problem and to remain relevant in our ever-changing world. Faith-based organizations like ours must recognize that there has been a paradigm shift and they need to key into the appropriate solution. It is our belief that this will go a long way to help our very confused and disenfranchised youth back on track. We employ Muslim women engaged in da'wah to focus on uh, correcting these distortions in marital relationship, help provide support for women and youth, and devise appropriate method of engaging policy makers to promote women-friendly policies and projects. Similarly, it is important for DUAT to deliver uniform messages and skills across all platforms. And that, that is the reason why we are holding these annual conferences, so that we can be speaking with the same voice, we'll be educated and have the same knowledge to pass. You cannot give what you don't have. We truly appreciate and thank our eh, Malams for this uh, important uh, education that they are giving us. It is our hope that this conference will further provide us with the practical steps on the establishment of a successful management of worker appropriate use of social media, essence of taqwa, ikhlas, and ihsan for dua, among others. A very important component of this year's conference is the lecture on the modalities of doing and sustaining the hour using the imala and also the wakaf. The imala is an uh, electronic device developed by some dedicated brothers to guide our workers, especially at the grassroots. I use this uh, occasion to call on all meaning uh, brothers and sisters to step in and support the production of this device. Let us mind ourselves that our other um, um, um, um our other people in the country, that is the Christians, they have their version where it's already being circulated across the rural areas and is doing a great harm to Islam. This is our opportunity to step in correct and spread the true message of Islam to this most vulnerable society or segment of the society. As mothers, we continue to call on government, its agencies, as a matter of urgency, to put in place sustainable measures to cushion the hardship being experienced as a result of the current economic downturn. We also implore the uh, well-to-do to reach out to those experiencing hardship in this country. We have seen the example where some people are buying Full stop and selling at a subsidized um, rate for their uh, less privilege. We hope the Muslim Ummah will do more of that so that people can have enough to eat and to worship their creator. Um, on behalf of this esteemed organization, I want to sincerely thank our scholars for believing in us and for their unwavering support and guidance at all times. May Allah subhanahu wa ta'ala continue to increase your beneficial knowledge Rise your status in this world and in the hereafter, I mean. Permit me to use this opportunity to express our profound gratitude to the governor of um, Gombe State, His Excellency Alhaji Muhammad Inu Yahaya, his beloved wife, Her Excellency Hajia Asmawu Inu Yahaya, and the good people of Gombe State, in particular our father, Ambassador Ibrahim Yarima Abdullahi, Sarkin Bayo Gombe, and the members of his local um, organizing committee. Sincerely, they made us feel so at home. And some of us are even thinking that maybe we have to relocate back to Gombe. We thank you for being there for us. Gombe is really our second home as women in Dawa. Um, also, our special guest of honor, Haji Anane wife of the Vice President of the Federal Republic of Nigeria, our guest of honor, Haji Amina our father, Alaji Aminu Dantata, His Excellency, the Executive Governor of Borno State, Professor Baba Gana uh, Umara Zulum, the Royal Father of the Day, His Eminence, the Sultan of Sokoto, uh, Alaji Muhammad Saad Abubakar, Father of the Day, His Royal Father, His Royal Highness, the Emir of Gombe, Alaji Dr. Abubakar Shewa Abubakar Dutta, the First Lady of Borno State, Her Excellency Dr. Falmata Baba Gana Zulum, the First Lady of Jigawa State, Her Excellency Khadija Umar, the wife of the Deputy Governor of uh, Taraba State, our sister in Da'awa, Hajia Adama Awinu Alkali, our media team, our esteemed delegates from the 15 northern states and FCT, and other benefactors who, who immeasurable support made this conference a huge success. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you and continue to meet you at your point of needs. I mean, I would like to conclude with gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala for our 20 years, women in our 20 years service to Islam and humanity. We pray that Allah will grant us more beneficial life to serve humanity. And may Allah grant our Amira good health and return her safely and our coordinator of Jigawa, Sister Jamila. May Allah give them good and all the people that are sick. For this wonderful achievement of 20 years, I want all of us to say, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. We thank you all for gracing this occasion and pray that the lessons that will be learned from this conference will benefit all in this world and the hereafter. May Allah continue to shower His blessings upon you and upon our Prophet sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihanta ashhadu an ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilayk. alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. that has been a wonderful 20th anniversary speech of the National Amira, ably and competently presented by the Naibatul Amira. May Allah reward her abundantly. Uh, the language of this uh, program is actually, I thought the, the language is going to be Hausa straight, but it's now clear that at least for the speech of Her Excellency, the Amira and the Commander-in-Chief of the Women in Our Forces, has been in English and therefore at least it needs to be rendered briefly uh, summarized into Hausa. But we don't have the luxury of time and therefore I'll just mention one or two things. Importantly, however, while uh, we have started uh, the introduction of the program, we received, we welcome the arrival of His Eminence, the Sultan of Sokoto, and of course, the Commander-in-Chief of the Peaceful Muslim Forces of the Federal Republic of Nigeria, uh, Alhaji Muhammad Saad Abubakar, uh, CFR MNI, who is ably and competently represented by His Royal Highness the Maid of Kaltingo, Engineer Saleh Muhammad Umar OON. Sir, you are welcome to this historic occasion. We also receive the representative of His, Royal, of, of His Royal Highness, the Emir of Gombe, Alhaji Abubakar Shehu Abubakar, Alhaji Dr. Abubakar Shehu Abubakar, who is also represented by Sarkin Malamai of Gombe, Alhaji Ahmad Abubakar Walama. You are welcome, sir, to this very historic occasion. We also welcome uh, other important dignitaries, especially scholars, uh, Sheikh Muhammad Suleiman, uh, Sheikh Dr. Muhammad Suleiman Adam, uh, the Chief Imam of Sultan Bello Mosque, also AIG Ahmad Abdurrahman, uh, MNI, retired, of course, who is retired but certainly not tired, one of the speakers in the program. Uh, a number of other distinguished personalities arrived while the Amira was delivering her speech. A tamana bayani cewa a yanzu dai uh, wannan kungiya mai albarka ta mata masu harkar da'awa women in da'awa ta cika shekara ashirin cip cip da fara wannan aiki na alkhairi kuma ayyukan sun kara ɗaya jihohi na arewacin najeriya suna da rassa wato branches a jihohi wajen guda ashirin ko sha tara ko wani abu makamancin wannan cikinsu har da jihar gombe wacce take ta karɓi bakoncin baƙi don yin wannan taro cikin ayyukan da suke yi akwai da'awa akwai karantarwa akwai zaburarwa akwai horaswa suna da tsari na wakafi wanda suke taimakawa suke tallafawa mata suke ba su jari wanda kuma hakan yana taimaka su su fita daga cikin talauci su shiga ajin mawadata insha Allah daga cikin abubuwan da suke yi wanda suka ba muhimmanci shine kokarin reno da horas da masu tasowa abinda ake cewa mentoring da turanci domin ya zama ana samun masu tasowa su ma cikin mata waɗanda za su karbi harkar da'awa a lokacin da iyayensu su ya ragu Allah ya saka da alkhairi ina ga yanzu ba tare da tsawaitawa ba insha Allah za mu je zuwa ga babban abu a cikin wannan taro shine bayan wannan jawabi mu ji jawabi na babban bako mu ji lacca daga bakin babban bako haka ne amin ah, gyarar da ina zaman na fi information a kai